واجب على سنة الله والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan da zuwa da halartuwa wannan rana mai albarka ranar daren ashirin da biyar da watan Ramadan wanda suke shaukin rotar da rikitari a cikin wannan wata kuma a cikin wannan gobe Allah ta bara ta fara da kare da Allah da kuma da kuma da ba da kuma da kuma da Allah ya wasu sura sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kama da kuma da kuma da man kama da kuma da kuma da Allah da kuma da mata Allah wanda ya tsaya ya tsara da shi kan da ibada yana da imani da Allah yana da neman lada za a kama samata abin da ya gabata da su da mafara da yake ganin shi ne dare iko taron dare iko dare ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke yi sanna wato iko Allah shi ne ya ba da kyauta wanda in ba shi ba wanda ya bayar ba dare ɗaya tak dan kai kulhuwa ɗaya tak sati kulhuwan dare shekara tamanin da wani shida a kada kuɗi ko duk abin da kai za a linka maka saboda ka malamai suka ce idan sun jera ne ko wanda an danganta wata fa'ida da ibnu arabi yana jerawa cewa wato duk ranar da wata ya kama in ya kama rana kaza idan wuturi ya zo da wuturin daren juma'a zai zo rana kaza kamar misali suke sun ɗauki azumi bana ranar talata sun wadata daren ashirin da biyar zai zama daren kuma da kuma galibi ba zai kuskure wani na tsikalin ba wato mana yana kasancewa a cikin wuce kuma a cikin daren kuma sau da ana iya ganewa ɗaya rana wata ya kama kamar misali an kama azumi yau a wancan karatun na fa'idar tuntun mulkin arabi wato idan wata ya kama ranar talata to daren ashirin da biyar zai zama ranar alhamis da rantsuwa to zai zama zai ya zama shi ne daren da take karin domin babu daren rantsuwa a kokarin to a kan mutum bayan kuma da kuma da farkon duka kuma masana da yake cikin uwa za su biya kokarin su daga fa'a rana wannan yammaci har yanzu zuwa kudurin aljihir da lokacin da za ta raya cikin bada da yawan imani da yawan yawa da salati da kudu wa Allah bukatu na duniya da lahira kada mu wanda da halin da ta mutu shi na rashin zaman lafiya da kuma halayen da suke da rufa su wani salbiya da ɗabi'uriya da halaye ruka wa Allah ta ba su ruka wa kanmu duba zuwa Allah da kuma gyara halayenmu kuma lafiya da kuma lafiya da arziki kuma ganin bayan wannan bayan bayan mun tsaya wannan dare garin nan daren juma'a haka na kana mu fasa da cewa ranar asabar daren ladi shi kuma shi ne daren ishirin da bakwai wanda malamai suka ce daren ashirin da bakwai lallai shi ne dare da yake kadiri domin shi ne adadin kalmomin da suka ɗauka daga inna anzalna wa har zuwa salamu jiya to bakin jiyan nan wato kalma ashirin da bakwai ne kuma da ka tunda hira da miri da yadda koma da yadda suka ga kan mutum da miri zai zama ashirin da bakwai shi ne da yadda suka ga ina fara za mu laya wannan dare da na wannan dare kuma a ahlul kafi da kuma wancan daga malamai masu tafsiri aya suka zama a kai ومن على عائشة قبل يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يا لكن من سيد من قبل وزير أبو أباته اجر به إن اللهم إلى الأبوء جنود الأرواح فاعف عنا اللهم إني أن الأبوء جنود الأرواح فاعف عني اللهم إلى الأبوء جنود الأرواح فاعف عني ثم لك عبد يوم اللهم إلى الأبوء جنود الأرواح فاعف عنا اللهم إلى الأبوء جنود الأرواح فاعف عنا ورزق الأبي كم من الأشهر يا رب wanda yake ji ko kuma daren da yake kyautu da su da su kadiri ya karba iyalan gidansu tun daga baya da aizan su yi fani har ya ne waye ko za ka mai kokari guda da yara da yara da mata da kowa da kowa idan su yi fani idan su yi fani idan su yi fani idan su yi fani shi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamar nan da su fara يجب الله سبحان الله من كل هم فرد ومحرم ورفعه بالحج لا يعلم wanda ya nufi cikin imani Allah ta fara wa ta'ala zai sanya masa hutu da mafita daga dukkan damuwa saboda ka Allah ya san muna cikin damuwa Allah ya san muna cikin kunci ta ko ina mai yawa ya cikin Allah ta fara wa ta'ala ya dafar da mu Allah subhanahu wa ta'ala da Muhammadin الفاتح الله ورجعت الله كلام الله والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل الجلال والإكرام يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله المرسلين وعلى آله أحسن إلى الآخرين وأصحابه أقول الآمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل الجلال والإكرام على سيدنا محمد وأعوذ بك من الأشياء التي تعجبك والأعمال السيئات وكل بعد كل شيء بالا ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم لو يكون بصري وبصري نفسي واشرع به من تخلي وسالي لا تبالى به مرءا عليما من الحياء بعد وفاة الجائز إلى محمد الفاتح الله والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عظم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم نبلغ في أموالكم وصلوا بعد ربكم على من إذا أدركم أقلكم شيوخكم يقبلني شيل الأشكال ثم بالعشوق وأنفسكم ثم بعد الرقى تشاوروا في العبادة لبلاء لا يمكن أن تقول تسمعون ثم نبلغ بعضكم إلى wanda aka ba ku littafi kafin ku yahudu da tsara za ku bi cutarwa yawa daga wajen yahudu da tsara da kuma wajen mushrikai da larabawa wa in tabbata ku ku ji hakuri da duka cutarwa ku da dangalun su da izayar ku wa tattaku ka jibar Allah wa ya ta'ala to fa inna zalika lil azalun hakika wa salinka yana daga mafi girman al'amura قال في أكبر الأمر وإذا قضى الله ميثاقا لن يموتوا الكتاب لتبيننه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ويذكر الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب فتلا عند الله تبارك وتعالى يكفي القول وان اقرب الكتاب التوراة الى يهودا وتبينه للناس lallai za ku bayyana da wannan littafi a mutane kuma za su koye komai daga cikin littafin ba wani batu suka jefa da wannan alkawari wara a cikin bayan bayan ba su aiki da shi ba su da alƙawarin ba su aiki da shi ba wata wani kamar kalila suka yi cin kuɗi shi ne canji kaɗan daga maimakon alƙawarin da suka ba wa da Allah ta baraka wa ta'ala shi ne kuɗi kaɗan shi ne duniya daga shi ne girma na shugabanci ko ɗan abin hannayen mabiyanku ko kuma jin tsoron kan a gane muku kai ba shi kama ya tsaro abin da suke saya kuwa ya yi muni shi ne rabo na duniya
لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يؤمنوا ويحبون أن يؤمنوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
yace yayin da aka kuma da duniya kuwa a kan lafiyar kuma inda ake da rufi ya waje ba a kan mai hankali ya guje wa ya guje gudu duniya yace gudun duniya yana a bisa yana kan martabobi ne wato kashi kashi ne ko kuma daraja daraja a gudun duniya yana kalilla a gudun duniya ta neman kuɗa a gudun duniya ta da jiko gudun duniya wanda yake na farilla ke gujewa ta abin Allah da baraka wa ta'ala ya haramta wannan guje shi farilla ne a ran baligi ya duniya da kan abin da ya gaci haram duniya ne kullum alai da kuma duniya ne ta guda shi gudun gujewa wato abin da yake ba haram ba amma kuma kuma haram ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa كرائم يرعى حولهما وموت وكسر اتفاق ومعرفة تقسم الحلال دين والحرام بين وبينهم وهم مسلمات لا يعلمون ومن اتقى الله ويتقى الله ويزيد ومن اتقى الله فأجل عنه لأمر الله يوسف أن يأتيه wato haram a bayyane haram a bayyane zai haram bai zai haram shi ne gudun biya na fara zuwa haram gudewa gudewa na guda kuma shi ne gudewa kuma abin da yake mutsari shi ne wa mawuka ba shi ko hati wanda ya fi a cikin abin da yake kai shi da wani haram kan haram ba shi da haram bai da gwamnati ya yi shi ne wanda yake yi a taurara gona za ka aiki ko a cikin ka sannan gudu da kuma gudu a cikin halal wata kullum da halal kuma kada ka san ba su shi wanda ne gudun biya na fifiko akwai shi ne a samu na duniya na san da yana faɗi ba a kan kai wanda suke farin ciki da abin da aikata na fatar da mutane da kuma mata kada su fahimci kada su da shi wato لا يحرمن الذين يكرهون بما أتوا كذا وعند وعند كيف يقول أي حالة قصد مثالي وكيف تستطيع غير أظن مصيبك shine na tafi a hasa ta yadda muna kada da ce suna wata wani gire ne tsakanin su da azaba Allah ta kai zamani tsakanin da azaba wala ba da wani an kada da ce suna wani tsakanin da wani gire ne da azaba Allah wala hu arabu dalil azaba mai rasi ta ta gare su
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء wannan aya ba ya magana ko ya wato ya zo aka kashi uku akwai gamo gamme akwai ke mai tace akwai gamo wato ke mai tace ke mai tace yace ya fara bukari a aya ko da ka fara Allah kuma ba ne wanda ke cewa illa in bada akasa bangar in kai dan kwata hakika kayan ka jumana da aka yi rubu da kyakkyawar rufa da kyakkyawar aiki alhali ba irin aikin da bane suna nan daɗi amma ta ba yi kai wani kyau ta ga yi ba kan jima kai bai je ba da tsara idan ba yi mutum da abin da a tukarsa ba kuma ya daɗi ya ɗan ya haka wannan da mutane ne ba na aka je ba da su bala'i kamar yadda za a samu yin shugabanni yanzu ana mutum ya san ba su ne ba su ji daɗi ba ba su ji tausayin na baya ba ba su saukar samu ba idan da yau da su ko su irin na tsarin kirki ko ma a cikin saukar ko matsalar da su a shugabanni a cikin da suke harin da na azizi ana ga abubuwan da daɗin alamar tarihi wa na'in alhali ta ya kasar hantar ciwo ya yi mutane a kuma je mai ba to wanda ake matsayin wannan yaban yana jin daɗi to wannan kamar an ba su tsarin ana yanka shi da rike da kasar inda ina ji ɗaukar ka da addu'a kuma ya rika ɗin hamida kara shi فلن جاءت الأرقام كل أدخل هذا الكتاب تجد علمنا على سوريا إليه فكان كمان مثالي مثال يعني كمان مثالي مستقبل سواء جاء كمان أسيرة أي مدعي وتجيك ما يعني كمان سلا عليه فكان شيء لا يوصل على شيء ما يعرف kan wani abu na da aka ce ka da na ɗin su yaro ko ba haka ba ya san ba su ba zama da to sai da nan sai kuma idan an yabe su ga maka ba idan sun an yabe su sai su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da su yi ba idan an zo an tuka da da su ko da an yabe su su suna ganin abin da ake yaban su da shi din nan wasu sun dan ɗauke su dan ɗauke da shi kaɗan wasu kuma an tuka ba ba hannu ba to su kuma sai wannan yaban ya ƙara musu kaskanta da kai zuwa ga Allah su koma zuwa ga Allah da kuma da kimani kamar yadda sai na Allah Allah تعالى يرضى إلى أن يبيت اللهم اللهم لا اللهم اللهم اجعلني ربا يمين لا تأخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون الله الله فإن يعني إلا سيدتنا فنقوم كذا kuma gabata mini abin da ba kai mini zikira a aiki na asibar su bace ya mota sannan kuma kada ka kama da ne biyu da suke fara a gina don ne su za mu fata ba su fata ba ne an yi yawa a cikin na wajen ko ba a kai babu ne ma'ayin koyarwa kuma amma wanda za ya zama wani jasta ba har zai wata addu'a kuma da aka yayi wannan addu'a ne fuskantar da kai tsakanin da Allah tabaraka ta'ala don kuma mu biya haka nan kuma akwai yabo wanda in an yabi mutum shi kan wato zai ji yabon kuma zai ji daɗin yabon ko da ya san ba shi ake yabo ba kamar misali mutum ka yabanta bayan ya yi fada ya ce Allah da Allah ya san ba ko sun tabbata wajen ne na manzan Allah ko ko ne na sukofin manzan Allah da ya yi da shi ka bayyana gare shi idan akwai wannan sukofin ya san ba shi kake ko ba mai wancan suba ne kake ko wanda kake ganin mai yana cin wannan suba a wani na wanda ya yi sama da rabu mulkin mai da kasai na alifara a wani shirin rabi Allah da fara yi wa kowane yana da kuma yin azaba a kafirai da mutane da mutane إن في خلق السماوات
إن الذين السماوات والأرض فلم تزل الصبات والأقارب ساعات حقيقة آيوين بالليل أدوك إيكم ألا لكيفك أما رفع لكل الباب كما هو تاهل وما نعم سوى يتبع تاهل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
الذين يذكرون الله الألباب ما يذكرون عند في أمة الله تبارك أعيد أزوليت أبجد ويذكرون الله بطانك لوات الذين يذكرون الله ويذكرون الله أتذكر هذا يذكر dan adam da in baka same shi a tsaye ba za ka same shi a zaune in ba ka same shi a zaune ba za ka same shi a kwance ma'ana ba an baka Allah da ba a tsana a kowane irin yanayin bayan sun kiyaye babban shi ne an baka Allah da ba a tsana shi ne salloli guda biyar irin halin lafiya ne a yi ta a tsaye ba a tsaru da an kuke ba in kuma a cikin rashin lafiya ne a yi ta a tsaye a jinkire ko a zaune a jinkira ko a zaune a jigile ko a kwace ba a jigile ba a jefe ba a jigile ba ko kuma a jefe ba kuma a wata ma a jigile a duka dukkan hali ba da iya mai ga sallah haka nan kuma an baka sallah da fara da a kowane lokaci a tsaye a zama a kwace abin da ke da kuma ba ya ba kuma ba da kuma ne wai ta fara kuma suna yin tunani shi kan sabawa ne shiri a bisa ikon wanda ya yi wannan sama da ƙasa ga ka gani yana nan da gininka ba ka taɓa ganin aiki ko na ciyawa ko rufe kwallo ko da na cikin ne sai an samu shekaru sai an samu matsala a duk amma sama tun da ka tashi maka kake ta ganin ganin da ba ka taɓa ganin an sa mata gida sai ta kankare ta ba ba ka ka taɓa ganin in ba lokacin da ba na ba ce sama tana yoyo ba in da ba ta yoyo ba ka sa ta yoyo ba ba ka taɓa ganin an sa na ce a karara kira kuma da zaɓi sai da mai kawo hatsi ya kawo kafinci a abu halifa to na ce wannan ya ni da ake ciki da tun da duk umarci da tsari ko tana so a tambayi da tsubabanta tana masa kwanta a cikin ɗakin da za a ajiye ta za mu tafi dan ta jini ne aiki da dindin wanda ubanta ne kwana yana kwanta ba taɓa ganin ba yana barci ba amma yana kammala kuɗin wani mutum ba da Imam Zabi da ya zo kawai sai ta ko Allahu akbar sai ba da ba. har da ji ya waye waye da gari ya waye sai ka ga ya mutu aka masallaci bai yana da ba suka zan ba wata suke masa ya haɗi su kuma yin ba ta ba ba ko abu ta yawa da sai ta zuba ba ta tana gaya ba ba ta wannan mutumi ne wanda baya kwana ne yana bai baya komai da daddare sannan kuma sun zai sallah ba baya alwala shi da za ka yi ka ya zan ka za ka yi kana haka za ka kala ka gaba da ya fara yi Allah ba ku dai ba imamu shaka tana sai ya ce baban shi ne ke ba ina tunani a wani hadisi na da Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa a alaihi يا أبا أبي ما فعل الزبير wato ɗaukuwa ne na na kamar wani kamar ko a da kuma ne ne ko ɗaukuwa ne da kamar yaro ne to yana da su yana wa ba sai da nan sai wani mazaba su ya mutu sai Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa yana wa ba ziyarar da yana cewa يا أبا نمير ما بعد المغيب يا الأمان السنة إشهاد يدي أولنا حديث لك بلاني خير نبي الباقي فإن الإلهي أسنة ثم لا كنت بيجيبا يجيبا بلي الولاد بلي الولاد بلي ثم لا كنت سيكا كان هذه بسيطة فراحة الإشهاد بمولا رسل الجيبا shi ne tunani ɗan tunani na sa ya fi ba da shekara kuɗi ba da ba na ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا يا أبيهم ما خلقت هذا باطلا وكذلك تولوا أبن لو شيئا لك فقيتنا لأبين باطلا أبيضا سبحانك أنت السياسة فقع وقنا عذاب النار يا الله اكفيها يوم عذاب الوزارة
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا يا أولي ما كانت هذا باطلا وكهل الشوكة هذا باطلا سبحانك قنا عذاب النار ربنا يا أولي إنك من تدخل النار يا أولي وأنك بكل الشوكة تعرف على بيته حقيقة كافية كافية ولا تكافي أما كذا تكون كافية ولا تكافي وما للظالمين من الخير وما الظالمين من كافرين بعد ما استيقظوا والذي خرج الأعلام الله تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ألا آمنوا بربكم ألا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا يا أبي إن لا تسلام ناديا مؤمن به كرا يداري الإيمان سنا كرا كرا يسوع الإيمان إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقوى القرآن يلا سوى ألام من ربكم الإيمان أبيكم فآمنا بك الإيمان ربنا يا أبي فقل لنا ذنوبنا فلا تقابل بذنب وتوكل عنا سيئاتنا فكرك جمل الأولى على أيكم kada ka bayyana ba da yin azaba a gare da rana a kiyama wata mafana ba da bayan ya ubangiji ka kalkira mu tare da mutanen kirki wato annabawa da salihai na
ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا يا أبيت وآت وآتنا ما وعدتنا كباب أظن كيمنا الأول على رسولك أتتهبدا منزلنك شيء رمى هذا فلرا ولا تخزنا يوم القيامة kada ka kure samu ranar alkiyama innaka la tuqul biha ya Allah kai ba ka saba wa alƙawarin nan فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى نخلقكم من نحس والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات
المؤمنين أم سلمة ما شيء تعالى وأن الله صلى الله عليه وسلم تقول يسأل إبانا في أنا أمتكل ما جاء في هجرة تقوم جهادي الحالي لهجرة لجهاد تجد سورة وأن تقوم بها تعالى أما كل أفراد يسأل فينا أمتكل ماذا ماذا ماذا ماذا شيء الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى yadda fastajaba lahu rabbuhu sai Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ya amsa musu inni ba mu yi wa ta ni la mu yi amal amin minku ni ba ba ko wani wanda aiki ke aiki minku daga cikin min zakat aw aw ba namiji ko mace ta ga aiki ai allura ba ku ba cikin lashi an bakar cikin jihadi ko hijira ko wani abu na na gada a duniya da ya koya muku shi ga maza to ana nufin maza ne da mata min zakat da wuce babu ne babu ai fatu daga tsari yake saboda haka fanta yana hajjar wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina mazan da matan wa ukhrijū min diyārihim aka fitar da su daga gidajensu wa ukhrijū fī sabīlī aka fitar da su saboda addini na wa qātalū suka yaƙi kafirai wa qutilū aka kace su kai sahaba la ukaffiranna anhum sayyi'ātihim lallai haƙiƙa wallahi zan kankare musu kurakuran su san koye ta da gafara zan su cike ta da gafara kuma lallai zan shigar da su aljannatai da jirgin ta ta al'adu wanda tsoramai suke gudana ta ƙarƙashin da wannan sawaban ba kai da ne mai yin da daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wallahu indahu yusir sawab kuma Allah tabaraka wa ta'ala a wajen da kyakkyawar sakayya take yadda ta faru sabit yake idan mutum ya shiga damuwa ko bakin ciki ko yana da wata bukata a wajen Allah in ya ce rabbana rabbana rabbana rabbana sau biyar ya roki Allah Allah zai karba masa za ka tafiye ta haka sai ta eh sai ya karanta wannan rabbana din shine inda shi kake tabawa da wasu wasu da ne wa ya da su da ba Allah zai tsoro ba ya ba da kuma wala da ne wanda mutum da suka tabawa da rabbi rabbana ma da hada ma da subhanahu wa ta'ala azaban ne ربنا انك وسيله الله وسبحانك بيت ما لسائر من الخير ربنا اننا سمينا بلاد ونبي بلاد اهل سبحانك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا واغفرنا واتقنا ولا بنير ربنا واجعلنا واجعلنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخزي البيان idan ka roƙi Allah da wannan addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai biya maka bukatar ka nan fa tajaba rabbuhum hak har zuwa ƙarshe na'am ما يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد
mutum ya ce wanda yake son aljanna to dole sai ya sai ya wato dole sai ya samu guda biyar shi ne ba na buɗe shi ne masa haɓar jannata wanda ya so aljanna to fa a rai da tabbata shi ya na ɗauke da yankin da abubuwa guda biyar na wanda an yi sukar hawa ba ba hawa ya bar son zuciya domin Allah da ba ta tsara da fata al-Qur'ani fa amma man kafa maqama rabbih wa na'a nafsa an hawa فإن الجنة هي المأوى وأنت يجب أن تقوى الوقت ويجلسا يا هنا رانك جبل سنسوشيا أجل أجل مقومانك kuma rana wanda ya bari wa duk wani farko siyasa to yana da kuma abu da aljanna sannan ma shi ya ji ga wanda yake sa aljanna ya bar duniya ya shiga da Allah tabaraka wa ta'ala to ya ta sallallahu alaihi wasallam ra fa shi hadisi shine samarar jannati kudin aljanna shine barin duniya domin duniya da lahira kishiyoyi ne guda biyu duk inda ka karkata a wajen ɗaya ɗaya za ta barka idan ka karkata wajen duniya to lahira za ta barka saboda ka sai ka ga kana aikata duk wani abu wanda zai dawo wanda zai biya maka bukatar a duniya ko da wannan abun zai raba ka da duniya zai raba ka da lahira kuma ka ga duniya haka za ga wani haske yana kawo samun abubuwa iri iri miyagun sako da muna da ayyuka wasu har ta kai su wajen da wajen sako iri wasu ta kai su wajen neman maza wasu cin naman mutane wasu cin jinin mutane kowa ne da irin gunki da duniya za su tsara da kanta dan dai shi ne shi ne zai samu wannan duniya to komai ba ya samu to haka duk wanda ya karkata zuwa wajen duniya to lahira kuma za ta bace haka kuma ita kuma lahira duk wanda ya koma ita yake nema to ita ma duniya ba ta bari sai kamar ka tafi ka ga abincin ba sai ka buga ya nufi eh ka buga ma ta sai ko da sarfe haka domin Allah ta zama cewa Allah yana kiyaye ba yana kare wanda Allah yana yana kiyaye bawar da mumini daga duniya kamar yadda ɗayan ku yake kiyaye mara lafiyarsa abincin da shi mara lafiya yake so kuma in ya ci zai fice ai ka ga yana so sai ka hada su ko saboda ne saboda samun lafiyarsa haka nan idan mutum yake da wannan kuma haka kan mamu wanda ya duniya wanda ya zo lahira dole zai bar duniya haka nan rai kana kiran mutum ya rubuta duniya ya ɗari shawarinta saboda haka wannan kuma babu abin da zai hana sai ya aiki domin lahira saboda haka wannan yana da shiruri da duniya saboda haka kullum aljanna barin duniya na uku dawwama a duka aiki da lahira domin Allah tabaraka wa ta'ala cewa tilkumul jannatu allati tu'tuha bima kuntum تعملون وشرط أن تنفع ذلك كلها لابد من أن تكون عليك ثواب لو تكلم لا يرزقك للموت ما مقوى من يزما يلا ثم متى يكفي وتأخذ لا بد منه في الخالدين ومصابته ما مقوى من يزما متى يكفي يا أبو سيف domin annabi ya ce almar'u ma man ahabba domin so domin su mutanen salihai idan mutum ya ya yi alaƙa da su fa innahu inda ma waqahu yayin da suka tsaya bayyana ya rasula wa lahu bayyana su to ya tabu da za su nemi ceto a cikin uwansu da masoyansu da abokanansu saboda haka na na na kudi kenan na biyar kuma ba masara mutum ya zaro ma Allah aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa idan mutum ya ce ya ya Allah yana cewa ya da cikin jannata ya da cikin jannata ya da cikin jannata ya da aljanna ta kunna to ita ma aljanna za ta ce Allah ta shiga da shi kuma ta shiga da shi kada ne idan bawa ya ce Allahumma ajini min nar Allahumma ajini min nar Allahumma ajini min nar la ilaha wuta ba da ce Allah tabaraka wa ta'ala wa la ilaha illa huwa karin ka da ni to ka kiyaye shi saboda ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'o'in da bayan Allah yake ce Allahumma ajini min an-nas wa ghadab Allahumma ajini min an-nas Allahumma ajini min an-nas Allahumma ajini min an-nas Allahumma ajini min an-nas Allahumma ajini min an-nas Allahumma ajini min an-nas Allahumma ajini min an-nas da suka kuma addu'o'in ka Allahumma inna nas'aluka jannata wa qadra min ahlika al-awwal wa la usra illa wa ma qadra min ahlika al-awwal saboda haka na biyar shi ne roƙon Allah aljanna ɗin su ne abubuwa guda biyar saboda haka wanda ya so aljanna to ya ya ya ya ya zama wajibi a kansa ya kusa da kula da waɗannan abubuwa guda biyar na mafin zuciya wajen duniya saboda da laifi aiki don lahira da kuma yawan da addu'a wanda suke kunshe da roƙon Allah aljanna na la ya zuwa ka ta kafa kuma da kika kafa kuma na nuna wa wanda ta kafa wa Allah cikin lafi a cikin ruka suna tsawayawa da dukiyoyinsu da lafiyarsu da mulkinsu da korinsu kada ya rufe ka wannan makamun kalil jin daɗi ne ɗan kaɗan sun ba ma'awahun jahannama sannan makoman su ta jahannama ne wajen ka jihar idan kuma makoma an ce jahannama ne wato kofi ka jihar sannan wasu wato shirgida ta yi muni in an ce shirgidar mutum ke ce wutar jahannama to lallai ta yi muni nan. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير من البلاد النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا تعتقد في اولاد الله كافي كتاب sauro da ka aburi da sha ruwa da a cikin yawa yadda saboda karanci ko saboda karancin duniya da walakantuwar da Allah ya kora ya zuwa Fir'auna da Namarutu da kowane fasiki ya kiyaye ta dukkan mumini lakin da zai ta kawo ba mu hakika wanda zai tsora ubangijinsu da hujjar nasu aljannatai za ta fata a gare su cikin ya ta yi alhamu wanda ƙoramin ke gudana a ƙarƙashin tsakanin da fiya suna masu dawama a cikin rusulan wannan ba rusulan wato wato sauka ne min injila daga wajen Allah ta ba da wata ranar da rusulan shi ne abin da ake shirya wa bako daga zuwan sa kafa a shirya masa mazotu kamar ruwan sha wa ba inda ba ya abin da ke wajen Allah ta ba da wata ranar lada har yi jin abara shi ne ta alheri ga mutanen kirkina وإن في الكتاب لمن وما أنزل إليكم وما أنزل
hakika da zama abota islamu da manurin billahi hakika akwai wanda ke imani da Allah tabaraka wa ta'ala kamar Rasulullahi sallallahu salam wa ba mu sai ilayhi da Allah ta sauka a gare ku da alqur'ani wa ba mu sai ilayhi da Allah ta sauka a gare ku kafi da lilla suna ba salamu da suka ne ga Allah tabaraka wa ta'ala da sunan da Allah subhanahu wa ta'ala ba ta tsayawa da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kudi kadan na'am أولئك لهم أجرهم وإذا نكى فنادرت فساقيت يا رب أجرهم إن ربهم أو لهم إن الله سبحانه الله الله تبارك وتعالى لجل وإن كان لديه خالد عجلة abin da bai wuce daga farko da rana zuwa sabon rana ba tun daga halitta tun daga farkon rana da kwallo zuwa ga duniya kafin ya zuwa ga mai sabon kowa
يا أيها الذين آمنوا اتبوا وصالحوا ووافقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
ake da kai kora muna da kwarai kaya cewa wanda da kuma da yayin da kuma ya Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi yana sai zai shiga gidan wanka dan ya wanka sai dai wajen wanka sai da tsakin wankan sai yace ba zai shiga ba sai ya ba da lada sai ya ba da to sai ya jira ya jira ne fata da kuka ya fata da kuka wato ba ku ga kashi da kuɗi ba ba ku ba an kore shi ba sai aka tare da su abin mamaki ga da cikin babba tsoho ya zo bai shiga babba ya zo bai shiga gidan wanka amma kuma ya rage da kuka sai ce ayya ya ce ni ba ina kuka da gama hana ni shiga ɗakin wanka ba ya ce to idan idan ɗakin wanka gidan wanka wani gida ne wanda ba wanda shedan yana cikin sa wato gida ne wanda shedan ba ya rabuwa da shi gidan da shedan yake gidan shedan ma gidan wanka sai ka ba da kuɗi to a sai idan na yi zamani shiga aljanna ba aiki ba za ki gaida wato ba za ki so ba a sai da wani shiga gidan Allah ba za ki ba na sai idan mutum ya yi wa kansa cewa zai yi abin da ya ga dama a duniya kuma ya je ya ji aljanna lafiya lafiya ai lalle ya zartar wa kansa da me na ya da abin da ba zai yi ba shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkayyisu man dana nafsahu wa anna al-bab ala al-maut wal ajizu man atba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani alkayyisu mai kai ba hankali shine man dana nafsahu wanda ya dalatar da kansa ma'ana ya batantar da kansa ma'ana ya yi ibada ya yi ya yi Allah ya ya sa kansa da Allah da bi Allah da ba ko da ya dage ya yi aiki dan abin da ke bayan mutuwa amma wani ajibu da jiyayye kuwa shi da man asba alam sabu hawala wanda ya biya wa ransa son zuciyarsa kuma yana ta burin gurce mutum to ai kawai dai ya kai imani da Allah kawai ka kawai a sunna haka ne wa kamar da Allah ya amaniya ba ai ko da sakin na ya yi da abu ya kuma da kai imani da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi da zina abu ya kuma da kai imani da Allah tabaraka wa ta'ala اجبروا بيعطي على الطاعات التي الله تبارك وتعالى كما تجيبوا لكما وتطيعوا أكد أمن الأمر وتطيعوا كل جميل تابع الله تبارك وتعالى وخالوا فنوقف كل يستطيع أيوان لك وجنياتي لك أجري لا ورانكم سنوقف المرابطة سنوقف خيرا بكمالا أو جنياتي واتقوا الله بذكر الله تبارك وتعالى لأن أشكك هذا يوم la'allakum tuflihuna hakika za ku samu babban rabo za ku tsira daga wuta ta ce wani mutum balarabe kawai ya wata a kan sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye ni ya rasulullah ya manzon Allah ana usalli al-khamsa salawat yace wata suna yin salloli guda biyar da Allah ya daura mun a cikin dare da rana ko ba na kara koyi a kai sannan kuma ina a da watan ramadana ba na yi wani azumi na talauci zakka ko ba ta kai na da wuri fakiri ne hajji ma ba a kai na da wuri fakiri ne saboda haka idan na tafi lahira a wani gida nake ai ga zai tambaya ko ko wannan hadisi ya zo a wani kuya a tsarin kalmar Allah wani albarka a wani ya zata mai maza Allah kuma ba wani ba ya sura ya rasulullah a aiki ne ya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa addaitu kamsa wa tutu ramadana mimman an idan na yi kalmar shahada dai salloli guda biyar na yi azumin ramadana ni a ina nake ko a cikin zuwa nake كابلت المدينة السجنية النزيلة من السجنية من النزيلة والسجنية والصلاة والصالحين كما تقول النبوات السجنية السجنية بطريقة لا يجد أن نقول من الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يسلوا إلا مدالين إلا صلوا مدالية فقد أعرفوا ميبا وصلاة إلى أصحاب الفجر الكفر يوم المجدد يبتعد sannan azumin na ya zama da babana da ka kuwa ba ta kaina dan ba ni da komai azumin kuwa ka ai haku kuwa ka ai falata ba ni cikin da zai zo shiga wannan zuri to to a wannan wani yake annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi masa dariya da yayi dariya sai ya masa in ka kiyaye idanunka daga abu biyu ka kiyaye hankalinka daga abu biyu to kai kana tare da ni a cikin aljanna ma'ana idan ka kiya idanunka game da sallar zuwa haram ka kiya idanunka ya zuwa kallon mutane da idanun walakanci ba ka kallon mutane a walakance ka kalli su ka ka aibata su da asalinsa ko da sarautinsa ko da matsayinsa ko ka malakatar a matsayin shi ba komai bane to idan dai ka ka kiyaye idanunka ba ka kallon kowa da idanu walakanci to kuma ka kiyaye zuciyarka ka kiyaye hankalinka daga jiba ba ka aibata mutane kuma ka kiyaye hankalinka daga ƙarya kamar ka ce a kusa da mugun kudiri da hasara to kana tare da ni a aljanna ka kaga yadda da yake ko idan kowa ya kiya wa ni ke la ta ta wani ke la sai idan kowa ya kiya ila nuka kamar in kallo da zuwa haram ko kuma walakan da mutane ka kiya hankalinka daga jiba da kuma ƙarya kuma ka kiyaye zuciyarka daga mugun kuduri da hasara kana tare da annabi a janna sai wannan abu wannan ayyuka da muke kaga ba ayyuka ne wanda zai ya ga wahala ba yau a bane ba yau an ce na kai kule mutum zai gyara idanunsa da harshensa da zuciyarsa guda uku kawai shi ne ka kiyaye abu biyu kallon ya zuwa duka da haramta kallon ya zuwa bayan Allah da iyalin walakanci ka kiyaye hancinka ba za ka yi zancen wani ba ba za ka yi kariya ba zuciya ba za ka kulle wani ba ba za ka hasara a wani wannan guda shida idan ka kiyaye su za ka shiga aljanna ta Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan kabiloyi guda shida lallai ya kamata ya zama mai gogayya da kan wajen koyarwa kuma kana da cikin da yake kana da ni wata rana wani bawan Allah yana da cikin masu dabbaran su daga cikin masu mulki duk wanda ya gamu da shi idan bai fadi ya gaishe su ya zama kamar bawa da ba bai sa a kama shi a azabtar da shi sai wata rana ta ga kudu yana tafiya sai ya gamu da wani mutum irin mutanen nan wanda suka shiga da Allah ta baraka wa ta'ala ya ga wani kudu yana tafiya sai shi fama yake da Allah sa sai za ka kira wani sai da baka kai da ba ka san mutane yake kare na sauka duka kuma kallon kuma kace yake baka tantar da ni wane ne ya yace wallahi na saka kai ne wanda farkon ka mushe karshen ka mushe a tsakanin dan kuma kana da bankaci sai ka haya haka haka yayi mana sai ka yi farkon ka majina ne majina kuma mushe ne yukurta mani ko ƙarshensa kuma za ka zama mushe ka zama abincin tsufa a tsakanin nan kuma duk irin rigunan da ka saka dai ba ka wuce ɗan dafan kashi da tsari ba duk inda ka yana da dole kuma kuma babu mai sarauta a duniya kamar kashi da tsari shi kadai ne a cikin da dukkan da ya so fitowa sai ya mutu kuma ba kuma shi ne wanda ba ka saka a dole ya maka ba wanda zai fita zai tafi a maka kashi ba ya maka tsari ko da ka idan ɗan adam a wannan matsayi yake to ya kamata a kowane lokaci a kowane hali ya ga ɗan adam ko ya san duk abin da yake cikin da na halitta yana cikin wannan ɗan adam ɗin na halitta sannan duk wani kakanka da za ka ambata bai kai kakanka na garantin ba ko kakanka waye bai kai kakanka a cikin adamu ba bai kai kakanka a nabi nuhu ba bai kai kakan da Annabi Ibrahim ba kuma kun yi tarayya tare da kai da wannan mai mummunan matsayi a garin naka shi ma ku ne kakaninka na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya abuta mu kyakkyawa dila da kallon mutane zuwa wata rana wani bawan Allah wani muridi ya zauna a wajen gani ta shekaru to ya yi tasiri ya yi ilimi ya karfi na dabobi na tuhuma da na tafiya ya zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kuma har yana ganin kamar ya kai matsayin shi ma a bar ya da ya jagoranci mutane ya ta zuwa ga Allah sai malamin na ka ce to ka zagaye garin nan kaf idan ka ga wanda ya fi ka wanda ka fi ka zo ka gaya mu to shi da ya yi ta yawo ya yi ta yawo ya yi ta yawo ya yi ta yawo ya yi ta yawo har ya gaji a ƙarshe yana yawo ya zo samu wani juji dan kurkuro ya mutu ya fara cewa sai ya tsaya a kan wannan dan kurkuro sai na kokon jan shin kam na fi wannan ko wannan ya fi ni amma dai ba ki dauka ce wajen malam sai ya dauko shi da kuka kuka ya zama ba shi ce ya ya rubuta na gama ya wala ba ba wanda sai ya bada kai na da sai wannan shi ne nake kokon jan na fi wannan ko wannan ya fi ni sai ka mutu ga shi da sai shekara da sarra sai da yake shekara da sarra bayan shekara guda yana zikiri yana da zuwa da gaje ka nemo ya yawo ta ya yawo ta sai ya yawo a fili da zahiri ya ga duk abin da Allah ya halitta ba wanda bai su abin da bai shi ya kowa zama koma ba a halitta Allah da ayoyin sukan ka yi ka ka ka hakikalin tsanayi ka koma babu kai sai Allah da baraka wa ta'ala saboda haka yanzu da za ka iya yin aiki don Allah za ka iya yin aiki babu ya domin ka tabbata mushen ka ne ma ya fi ka idan ka yi tunanin za ka iya gane da ya haka eh mushen ka ne babu alƙawarin wani wani da kanka za a gaya masa kuru sarawar amma ɗan adam duk inda yake kowa ya yi ba annabi ba ko wanda aka buga cikin da aljanna ba shi da garantin cewa Allah ya karɓe shi ko bai karɓe shi ba wani irin makoma ne kare da da dabbobi ga ba da ranar tashi a kiyama za a ce masa kuru sarawar amma ɗan adam ko ba in bai samu sa'a mai kyau ba ai ga yana ba da shi ya zama da shi saboda haka ala kulli halin mutum ya zama Allah da ba ka wata alaƙi da a gabanka ba kan ka ba ba wani ka ba mutum ya sagaci da Allah da ba ka wata ala wa a kuma baka a tsaya ce ka da shi wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wata Allah ku tsara Allah da ba ka wata ala wa Allah ku tsara hula hakika za ka samu babbar rabo alhamdulillah rabbil alamin akwai wasu bayi Allah da suke neman addu'a wata ɗan uwa da su waɗanda wala Allah ke su ne ke kai musu ko miliya ke kai musu karatu suna roƙon addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya baka nasara a jarabawa muna roƙon Allah tabaraka ربنا اللهم صل على سيدنا محمد وفاته وأمره وكاتب لما ربنا سبحانه وتعالى وهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العزيز اللهم إنا نسألك ونتوسل بك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله يا محمد يا نبي الله إنا توجانا توصلنا بفعل الله تبارك وتعالى أن يقضي لها جميع هوائجها وأن يرفع أن يرفعها النفع والنجاح وذكر الله تبارك وتعالى حسب الله صلى الله عليه وسلم Allah ya hau bukata da kuma duk wanda yake da alaƙa da jarabawa ko neman addu'a a wajen mu ko wata bukata a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya mata bukatar ta ya biya wa kowa bukatun ta haka da wata mata ita ba a mai da ita ko ta kanta a wata addu'a kan kai da tsaye to Allah tabaraka wa ta'ala albarka da shawar da farka da kuma addu'o'in da suke wa kanta Allah ya raba ta Allah ya raba ta kanta da shaye-shaye haka da sauran ƴaƴan da su nema Allah ya kiyaye wanda suke sha Allah ya san bari wanda ba su ba ka yi kuma Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye mu ko kuma Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye da sunna ku gaba da garin haramu ya kiyaye da sunna ku gaba da kallo wato kallon bayan Allah ido na walakanci ya kiyaye hasu mu daga ƙarya ya kiyaye hasu mu daga jiba Allah ya kiyaye zuwa kan mu daga mummunan kudiri ko hasada da bayan Allah tabaraka ta'ala Allah ya san zamu dabi'o'i da dabi'o'i shawawa ya san zamu koyi da Allah sallallahu alaihi wasallam الزاهد والباطل فبدا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انك ابوك يريد الافضل فاعف عنا اللهم انك ابوك يريد الافضل فاعف عنا اللهم انك ابوك يريد الافضل فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واجنا وارزقنا واجنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واجنا وارزقنا واجنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واجنا وارزقنا واجنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والافراح والغنى اللهم انا نسالك الجنه والمقام والمقام ولا يملك الاول ونعوذ بك من شر الوقت ولا يملك الاول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا النار اللهم صل على سيدنا محمد الاسلام بن عمر الكاتب لما صلى على سيدنا وقالوا لا خالق المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم الى الله تبارك وتعالى كل مدافع الوضع الذي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته